يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin in kalami sayyid Murtali. mursalin na imam nawawi Allah ya ji da rahama a yau ranar bakwai ga watan takwas shekara ta dubu da hudu da da da talatin shida hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na hamsin da biyar wasu kuma nasu shida. a ƙarƙashin babi na hudu cikin babukan wannan littafi shine babu sidik babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisan da ke bayani akan gaskiya an abi muhammad an karɓo daga baban muhammad الحسن بن علي بن أبي طالب حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ألا يردد سو شد ما يفنس علي قال يشي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هدت لا كياي daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cewa da ma yaribuka ka bar abin da kake kokwantar halaccinsa ila ma la yaribuka zuwa ga abin da baka kokwantar halaccinsa fa inna sidqa haƙiƙa gaskiya umanina nutsuwa ce a zuciyar bawa wal ƙarya kuwa riba kwanto ce da rashin tabbas cikin zuciyar bawa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi yarwa wannan hadisi wa qala hadithun sahih kuma ce hadisi ne ingantacce qawluhu yaribuka sai wanda manzo iya ribuka a faɗinsa da ma yaribuka ila ma la yaribuka huwa bi fathil ana faɗar yaribu din da yi wa yar wa da kuma yi mata bamma, da ma yuribuka ila ma la yuribuka wa ma'anahu mala yace fassararsa utruk ma tashukku fi hillihi kabar abin da kake kokonto game da halaccin Wa'adin ka karkata ila ma la ta fi zuwa ga abin da baka kokonto game da halaccin wannan shine hadisin da zamu bibi bayanansa a karatunmu da insha Allah ta'ala farko marawaitin hadisi shine al-Hasan dan Ali dan Ali Talib wannan shine sunansa shi sunansa Hassan mahaifinsa Ali kakansa kuma Abi Talib ana masa alkunya da Abu Muhammad baban Muhammad kabilarsa shi ne dangin hashimi dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haife shi a shekara ta uku da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sai da manzo ya koma Madina ya samu shekara uku aka haifi Al-Hasan dan Ali dududu lokacin da manzo ya bar duniya bai wuce shekara bakwai ba shi ya sa ma wasu lokutan an tashi fadar wato ainihin garin da yake sai akan ce almadani dan madina saboda haifaffen can ne can ya tashi da haka daga nan aka samu a ce in aka haife ka a gari ka rayu a nan kai na nan ne an fahimta ko matsayinsa jika ne na annabi muhammad kira da abinci allah sabbata a gare shi abin kaunar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo na matuƙar son sa kuma shi ne mafi kamanceceniya da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suke kama da shi manzo yana kama da wato ainihin alhassan yana kama da ali yana kama da husain yana kama da yarsa fatima amma dukkaninsu ba mai kama da shi kamar alhassan kamar da alhassan yake da ita da manzo ita ce mafi bayyana fiye da sauran waɗanda suke kama da manzo da shi shine ɗaya daga cikin shugabannin samari a gidan aljanna kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata an masa tabba ba shi hannu daga al'ummar musulmi don nuna goyon baya da yarjewa da amincewa a matsayin halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan kisan mahaifinsa Aliyu bin Abi Talib sannan bayan an danka halifanci a hannunsa sai ya ɗauki halifancin kacokam ya miƙa wa sahabin annabi mu'awiya ɗan abi sufyan bayan ya samu wata bakwai da karɓar halifanci kamar yadda dama manzo sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bar duniya yana cewa da yiwuwar Allah subhanahu wa ta'ala zai sasanta wasu daga cikin al'umma ta da wannan ɗanawa ko da wannan jika nawa Allah kuma ya tabbatar da haka garin ana ta faman yaƙe-yaƙe ana zubar da jini to lokacin da za a halifantar da shi yace da sharadi duk abin da ya hukunta a matsayinsa na halifa mabiya za su bi aka ce an yadda za a to bayan ya samu wata bakwai da danka masa halifanci yaje ya samu na muawiya yace kamar yadda aka danka min na danka maka a ci gaba da tafiyar da al'ummar musulmi kada a samu zubar da shi an yi haka a watan jima'a ula shekara ta arba'in da ɗaya da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta arba'in da tara da hijiran manzo jira da aminci Allah tabbata a gare shi an binne shi a makabartar baƙi da ke madina Allah ya ji kansa da rahama dalilin faɗar wannan hadisi da ya rawaito imamu ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya rawaici wannan hadisi a musnad nasa tare da ambato labari ko sababi na shi wannan hadisi da muka ci an karɓo daga abil haura ana yadda da shi yake cewa na ce da hassan ɗan ali me kake iya tunawa ko me za ka ambato game da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne kake iya tunawa da ya gaya maka ko kuma ya shafe ka sai yake cewa ina tuna cewa wata rana na ɗauki wani dabino na sadaka na sa a baki ina taunawa sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya wato sa hannu cikin bakina yayyo waje da dabinan da dabinan da abin da ya shafi yauna da ya taba dabinan da yayyo waje da su bayan yayyo waje da su sai ya jefa cikin waɗannan dabinan da ke tare da tare a gurin da na ɗauki wannan dabinan nan shi mana da ya fito da shi daga bakina sai ya mai da shi inda na ɗauka sai wani mutum yake da shi me zai same ka in wannan yaro ya ɗauki dabino ɗaya ya ce akan ne wannan sa hannu cikin bakinsa ayyo waje da dabinan da ya sa a haɗo har da yanda ke cikin bakin ayyo waje da shi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baiwa wannan baiwa bawon Allah amsa da cewa inna la na'kulu sadaqa ai mu kama da gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ahalin gidana ƴaƴa ne zuwa jikoki ba ma cin sadaka wannan dabinan kuma na sadaka ne qala wa kana yaqul yace kuma sanda ya ciro wannan dabinan daga bakinsa wannan bawan Allah yi wannan magana shi kuma ba shi wannan amsa sai manzo yake cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka ko da yiwuwar wannan dabinan da ya dauka ya kai baki baya cikin dabinan sadakan nan wani ne ya zo ya ajiye shi kyauta ko kamar makamancin haka to daidai ya ci abin da ba mai cikin abin da muke ci bar abin da kake kokonton halaccinsa zuwa ga abin da ba ka da kokonton halaccinsa to har zuwa ƙarshen hadisi as-sidqu tumanina wal kadhibu riba to farkon hadisin da muka karanto Hassan dan Ali Allah ya yarda da shi yana cewa hafiztu min rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam na haccatu, na kiyayo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai malamai suke cewa wannan gaba na sanar da mu kwaɗayi da mahimmancin ilimi kwaɗayin ilimi da ɗaukar ilimi da mahimmanci da ke tattare da wato alhassan ɗan ali jika na manzo sallallahu alaihi wasallam cewar abin da ya ji daga annabi tsira da amince Allah sabbata a gare shi na ilimi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya farka na shirya to yana da hankoro da kwaɗayin ya kiyaye ya haddace maganar nan fa da ake manzo san ya bar duniya shekarunsa ana magana bakwai amma a san aka sa hannu a bakinsa aka shiro abin da aka shiro na dabinan da ya ci ce ya kiyaye da an sa hannu an fito da shi kuma ya ji an faɗi da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba kaga wanda ya damu da harka ce ta ilimi wanda yake mahimmanta abin da ya fito daga bakin manzo ne tun kuruciyarsa tun yana karama sannan bayan haka da manzo sallallahu alaihi wasallam yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka to kamar da malam imamu nawawi ya mana nuni cewar da fuska biyu ya zo a ruwaya ka ce da ma yaribuka ila ma la yaribuka ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka ko kai bamma akan ya ko kai fata ko wanne ya tabbata babu kuskure a ciki cewar ma yaribuka rai ko arriba shine shakku ko kwanto Allah yake cewa alif lam mim zalikal الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه وأن اللتافي القرآن باب وانا أبدا يشافك وكنت أشكي abin da ke tabbas daga Allah ne gaskiya ce tsawaro shiriya ce zalla babu bata sudaka arriba ko arrai abin da yake nufi ashak ko kwanto to annabi yake cewa ka bari ka nisaci abin da kake ko kwantan halaccinsa na maganganu da ayyuka zuwa ga abin da baka ko kwantan halaccinsa na maganganu da ayyuka shi ne malamai suke cewa idan aka kalli wannan gaba ta wannan hadisi manzo yana tsora dukkan wani daga cikin al'ummarsa ne cewar duk abin da ya shafi maganganun da zai da dukkan ayyukan da zai yi da zarar zuciyarsa ta kai ta kawo ya samu kansa a rashin tabbaci na halaccin abin da zai faɗa ko na halaccin abin da zai aikata to abin da ya kamace shi ya bar faɗar wannan abin kai ya faɗe shi ya bar aikata wannan abin kada ya aikata shi ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه شمالا من أهل إذا غنى يسامون بيانا ko bai halarta ga wani balagage mai hankali musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san me hukuncin Allah gama da aiki magana ce ko aikatawa ne aiki ya tafi zuwa ga abin da yake da cikakkiyar masaniya na halaccinsa da tabbacinsa a shari'a sannan sai ya faɗa ko ya aika wannan ne matsayar da musulmi ki zama lalle ya tsaya a kai don ya tsira da mutuncinsa ya tsira da addinin shi ne malamai suke cewa wannan shi ne salon riƙo da kewayewa daga faɗawa wa matsala taka tsantsan ɗin afkawa abin da za a iya samun kai a cikin matsala shine abin da wannan gaba ta wannan hadisi take koyarwa in abu bai zama maka gare ba na sanin halaccinsa magana ce ko aiki bashi tafi wanda kake da tabbacin gare ɗinsa ta ɓangaren halaccinsa magana ne ko aiki aikata sannan malamai suke cewa wannan shi ake cewa tsantseni kaka tsantsan don ko da abin ya halatta to halal nawa ka bari dama ai halal ba wajibi ba ce bashi a ce baka aikin halal ba ya fa a ce ka je garin hankoran kai halal ka aikata haram to malamai suna ba da misalai don a fahimci abin garai sukan ce kamar dukiyar da take ta haram ta shubuha ma'ana mutum ne yake harkar abin da ya shafi wato tsafi sai zama cewar hadisi ya tabbata dukiyar ko kuɗin tsafi haramun ne ko macen da take karuwanci annabi ya tabbatar da cewar abin da aka bawa macin da aka yi zuna da ita wannan dukiya haramun shi to sai kawo wata ɗauki wani abu ta bawa wani shi ko wanda aka ba ta ne nazarar da aka yi da ita ko ko ba nazarar ba ne na soɓo da take sayarwa ne ko kunun aya an gane baka da masaniya a'a wannan da yake harkar tsafin nan shin wannan abin da ya ɗauko ya baka wanda iya tsafi ne aka biya shi tsafin da i ko ku a kuɗin tinkiyar da ya je isar ne wacce ya kiwonta ga dadda i ko bashi aka yi ko sadakarsa aka yi masa an fahimta baka da masaniyar wanne ne amma ɗauko ya miƙo ma sai ka ce madalla a ba wani an fahimta saboda ne ai baka ne ce eh na sani ba ni ma ban da bukata saboda ne ina gudun kada kowannan ladan bokancin ne ko kuma kada kowannan kudin karuwancin ne ya ci ya ci wa kansa haram ya haƙura da halin inda yake gurinka don kada ya ci haram an fahimta wannan akan ba da misali ko kuma wani lokaci malamai sukan ba da misali da mutumin da kazanta ta tsama a jikin suturarsa amma da ta tsama bai iya yanzu ya tantance daga daidai ina zuwa daidai ina ne ta samu shin ko ya zo ga faɗa ko ko iya wato arin daga bakin gwiwa ne fatsama da ta ta same shi to anan in ya kama abin da ya kama daga kogonsa ya wanke to in fa da yiwuwar ya tsallaka sama da ƙugu to fa zai amfani da sitirar da ba ta da tsarki a ibada, an gane ko sai ce to kai kawai kawai sai ta riga gaba ɗaya sai tsoma a ruwa ya wanke ta duka to wannan ya bar abin da yake kokwantan matsalarsa zuwa ga wanda ba shi da kokwantan tabbas yake da shi sirrin duka tsarkakakkiya ce an fahimta to duk abin da ya zama to kana kokwantan halattin kai amfani da shi ko ka wato alintin kare shi ka aiwatar da shi to ba shi ka yi abin da ba ka da matsala ba ka da wato wani kwan gaba kwan baya a tattare da shi ka aiwata wannan misalai da muka bayar sai ga bangaren aiki an ɗau abu an baka ko kuma kawanci abin da ya taɓa sira to akwai ta bangaren magana sai mu zuwa yana so kuwa maka tauhidi ina ta tutiya shi mai tauhidi ne zai maka bayani akan sufofin Allah ya ce shi mai ji ne ba da ji ba mai gani ne ba da gani ba mai magana ne ba da zance ba ha ya mai ji ba ji kuma ya mai gani ba gani an gane sai ka cikin wani na ji abu wani ya eh, haka ne to ko tarkata masa ka hanka ka ban masa da ba ya ribuka ila ma la ba masa kayan Ya san da aka nufa ba shi ma an fahimta ko to da duk da wani zai yana maka wani abu zaurance ka kasa fahimta inda ya sa gaba baya ƙasa baya sama baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma bai dama bai hagu to ai babu kenan ko a kakkace babu kenan haka za ka fahimta to kamar ya haka an fahimta ko ban masa kayansa da la ya ribu ko wannan buha ce batta ka je ka samu dalili garai wanda Allah ya faɗa Qur'ani ko manzo ya faɗa a hadisi kama shi kare ne tauhidin shine tabbas ne garai shi ne abin yi su ko a magana ko a aiki aka gaya maka abinda bai zama maka garai ba zuciya ta kasa nutsuwa ka fahimce shi ta aiwatar da shi ba shi ka yi abin da yake tabbas halattacce wanda wato dalili yake tabbatar da shi da goyon bayan da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka sannan malamai suke cewa yanayin wannan hadisin zubinsa yanayin zubin hadisin nu'man bin bashir Allah ya yarda da shi shi da mahaifinsa wanda shi ma cikinsa ya zo da bayanin manzo yana cewa famalitta ƙashin muhad wanda duk ya tsoraci ya nisaci ita ma kansa kariya daga abubuwan da suke masu rikitarwa wanda bayanin tabbacin halaccin su bai zama gare gare ka ba manzo yace faqad sabra dini wanda ita ka tsantsan ya tsorashi afkawa irin wannan inesa da su ya bar su to ya kubuta a addinin ba mai cewa ya yi wani abu a addini da zai sauke shi dan bai ma aiwatar ba ya bar abu wa irdihi kuma ya kubuta ta bangaren mutuncinsa in abin wanda zai taba mutunci ne ba mai cewa shi wannan nan shi ma bai da mutunci saboda ai ya bar shi bai mai ba bare ka ce bai da mutunci an fahimta ko manzo kuma yace wa man waqa fi shubuhat amma duk wanda ya afka wa abubuwan da suke masu rikitarwa wanda bayanin halaccin su bai zama gare gare ka ba waqa fil haram to yana nan a kwana a tashi zai tsinci kansa ya afka cikin haram sau da wani abu sai bayanin ya zo na gare sai ka tarar bayanin na gare na bayanin haramcin sa ne ba na halatta sa bane kai kuma ka riga ka yi an fahimta ko saboda haka duk abin da bai zama gare gare ka kana kokwanton halaccin sa magana ce aiki ne batta har sai ka sami ilimin sanin Allah ya ce ayi ko manzo ya ce ayi kusa sai ka tunkare shi saboda haka da wannan hadisin na da ma ya ribuka ila ma la ribuka da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas ba kowa ya san su ga cikin mutane to da ko wasu lokutan za ka tara abin ba wai dan babu bayanin halaccinsa bane a'a kai ne ba ka da masaniyar haka to tun da yanzu baka same da abin ba ba shi sai ka yi ilimin sai ka yi wani to da musulmai suna kan wannan tsari da ba su fada ba ragada tunda komai an ce kaka aiwatar sai ka yi ilimin fa'alam annahu la ilaha illallah hatta shi ubangijin ma sai aka kai ilimin sanin ne la ilaha illallah ba ka shige ta da ka ba ba ka san ina aka sa gaba ba a kafan shi ne la ilaha illallah take nufi a aiwace a faɗe a kudirce sannan ka tabbata kada zo na magana ai la ilaha illallah ce kai mu musulmi ne tun muna ciki iyaye mu suke la ilaha illallah da amma kuma ka zo kana tawarwara an fahimta ko a ka santa ka fahimce ta kana aiki da ita ka zama bisa basira sannan bayan haka wannan hadisi ya kunshi barin kutsawa cikin abin da kake da kokwantan afkosa zuwa ga abin da ba ka da kokwantan afkosa misali uwa ce take da 'ya'ya marasa ji take da dabbobi da take ciwo ta aji naira dubunta ta waiwayi naira dubu yanzu nan tashin take da wuya ba naira dubu ta ba mai ɗaukan kuɗin nan sai wani wallahi shi ba shi ɗauka ba ta tafi faɗin ne ta nemi abin duka za ta yi duka ko ma kaddara ta yi duka duk ta gina ne akan zato amma nan ta. amma ba tabbas ba kana da kokwanto akan abin da tsinka ba tabbas take da shi ba domin ba ta tsinka yi san da dauka ba ba ta gane ba wani abu da take kokwanton afkuwarsa sai bayan ta yi hukunci ko kuma yaro ya ci kukansa ya ƙarar rantsuwarsa duk abu da yana ɗaukan shi ne kan kashe mai wani ana zuwa a zuba tanki abin ta ga gutsuran naira dubun nan kashi an ci rabi rabi ta faɗo yanzu ya tabbata yaran nan ya ɗauka ko ba shi ba shi ba kaga ta gina abin akan abin take ko kwantan afkuwarsa an gane ko saboda in abu kana da ko kwantan afkuwarsa to kakka haƙaƙe kakka wato an ɗauki mataki yin hukunci a ka zama kana tabbas abin da ka tanka to da ka duk wani abin da kake kokwantan afkuwarsa ba shi ne abu ba to kakkar za ka hukunci kuma wannan shi ne abin da yake faruwa da mu a halin yanzu a tsakanin mu da 'ya'ya a tsakanin mata da mazaje ko matan da mazajen ko mazajen da mata ya taɓa faruwa a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo yana cikin ɗakin aisha kawai sai ya fice Daga dare, malaika jibril ya ce da shi ya je ya yi addu'a ga mutanen da ke kwanci a cikin makabartar baƙi da ke madina sai ya fice sai kuma aisha ɗakin ki ake kuma an fita me zai afku ko wani ɗakin za a tafi ko amma ko kwanto take ba tabbas ne da ita ba kuma musamman ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta baya ta ga ina za a tana biye tana biye tana bin duhu ba fitila irin yanzu sai kuma ya juyo to fa kuma nan yadda za a yi ka kai kanta gida kai an karciyar an biyo bayan su a gani sai gudu Ina ganin duhun da ke tafiya gabansa kuma san tafiyar ba ta kusa ba ta sauki ba ce ina isa tare da ta isa amma ba ta ba ta ta iya dole sai ta yi rumfar saboda ba a hankali aka taho ya bugi kirjinta ice me kike zato da wanda Allah ya yarda da shi ya aiko shi ka bar abin da kake kokwantar afkuwarsa zuwa ga abin da ba ka da kokwantar afkuwarsa in ka ce za ka bibi irin wannan abubuwa su za ka samu matsala haka shi ma in mijin ne ta fita ta dawo ina kika je ya aka na gaita to ai hanya ta tafi ne ya zan je gurin wannan je nan ban bi ta nan ba to da aka yaya sai ka je ta kokarin sai ya binciki abin da ba tabbas kawai zuciya ta tare ma wani da dalilin wannan duk sanda take musu ce ta ba ta san su a kaɗa a raya ta ce ta gama aure shi ba shi da yadda da mutum shi zargin ta yake shi kuma fito faɗa ba da tabbas kuma amma ita yana gaya mata ko yana mata wani abu da hankalinta ya kasa mutum sura kamar abin da ba ka da tabbacin kake kokwantan afkuwarsa zuwa ga abin da ba ka da kokwantan afkuwarsa sai ka zauna lafiya da al'umma kuma ka mu'amalanci mahalicin ka ta salon da yake mu'amalanci ba. da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka don haka a wannan gaba ana sanar da mu cewa duk abin da yake maka kai kawo duk abin da bai zama tabbas gare ka ba to daga nan kwanto ike samun maɓuɓɓuga a cikin al'amari rashin tabbas shi yake jawo kwanto a kan abu kai kawon abu a rai da rashin garai ɗansa shi yake haifar da kwanto cikin al'amura in kana bin abubuwan da suke tabbas garai to baka da matsala abin da ko labari yanzu ka ji wata ya ce ai an ce a rantsar da shugaban ƙasa shugabannin ƙasa guda kaza ne za su sai ka ce haba shi ma haka aka ce kama haka aka ce kace zantarwa ka gana da kukun to amma da abin da ya ji ne tabbas karanci kana cewa karanci a gidan rediyon kaza na ji a labaransu na kaza zai faɗa kansa ce to da ku kokonto yana samu asali ne daga abin da baka da tabbaci Ike ma kai kawo to da kan kana so ka tsalantar da abubuwa gare to ka ma tabbas samu abin da kake baka da kokwanton halaccin ko tabbacin sa sai ka faɗa ko ka aika sannan kuma wani hadisi na sanar da mu cewa dukkan abin da ya zama tabbatacce wanda yake garai a fili karara to shi ne abin da zuciya take nutsuwa da shi kuma take iya zantar da shi ko ta aikata ba su da ɗan to haka ake so bawa musulmi ya kasance to da shi yake rike da addinin tabbas to abubuwan zama da kasance da su akan tabbas da ya ƙili amma aka rasa wannan sai ka ga mutum a hargitse a birkice kullum al'amarinsa ba tabbas kullum al'amarinsa a hargitsatsa yake to amma in ka tafi akan wannan tsari na kurwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ganin kama wani zai shi ma sai ya samu nufa wannan shi kan ji daɗin ya gawa ne duk abin da ake ciki da hayaniya nan da argon nan da rashin daɗin gari ina shi kana ganin zagawa to ba wani alama wani abu da yake ɗaga ma saboda ne komai na tafi da shi akan abin da yake tabbas in abu wanda yake bai da gare ne ba ma ɓata lokacin sa sai manzo ya ce fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba haƙiƙa gaskiya nutsuwa ce ƙarya kuma kokwanto ce to anan malamai suke to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi haƙiƙa gaskiya ita ce abad da ake samun nutsuwar zuciya da ita in dai abin da za ka faɗa gaskiya ne in dai abin da za ka aikata gaskiya ne in dai abin da ka kudurce gaskiya ne to za a tar da kai kana abu a nufi ta kaje za a yi shari'a tsakanin wani da wani da mai tuhuma da wanda ake tuhuma inda mai gaskiya daga bayanansa da yadda yake abubuwansa in ka tsaya kan tsaf za ka gane shi mara gaskiya a nan ne za ga harkar kokonto da rashin tabbas da rudewa da kiɗimewa to kana nan kafin ma alƙali ya ce ya ba da gaskiya gurin wani ya ba da rashin gaskiya gurin wani kai ma da kake sauraro in dai kana fahimtar al'amura za shi to wannan al'amarin sa fa ba ta wannan ba alama gaskiya ta saboda haka ruko da gaskiya a kudirce da faɗarta da aikata ta shine abin da yake sama wa bawa nutsuwa ƙarya sai dai ta sa maka wato ainihin kokonto da rashin cikin al'amur shi ne bawon shi ya samu yake cewa mara gaskiya ko a ruwa gumi yake to kada kake ruwa amma ga gumi na tsatsafa saboda ne abin da aka kudurce ko abin da aka faɗa ko ake aikatawa ba na gaskiya ba kai ko fa wanda kake wa ƙaryar bai gane ƙarya kake ba kai da kake ne kasan ƙarya kake a tsorata kake da kai ya gano a tsorace kake da kai ya in kuma yana da dogon tunani ina da hangen nesa to in ya tsara ai in salle ka to ko shi dai biya maka a dai zauna lafiya ko kuma a rabu lafiya amma ba dan da gano ba an fahimta ko to da ka to mara gaskiya ko wanda bai kudurci gaskiya ko bai riko da ita ba a nan ne za ka tar da al'amarinsa ba tabbas za ka tar da wasu alin rashin kintsi da nutsuwa a tare da shi amma in abin da ake faɗa gaskiya ce to za ka san da ƙarfin gwiwa da jajircewa da juriya mutum yake aikatawa ko kuma yake faɗa wannan shine abin da mazo yake faɗa cewa fa inna sidqa tumanina Hakika gaskiya nutsuwa ce a zuciyar bawa riko da gaskiya faɗar gaskiya aikata gaskiya shi yake sa a samu nutsuwa ƙarya kuma kwanto ma'ana aiwatar da abin da yake ƙarya a shari'ance ko a aikace ko a faɗe ko a ƙudurce to wannan shi ne abin da wato ainihin yake sa bawa kasar da shi a cikin yanayin rashin nutsuwa da kuma kokonto cikin al'amari da haka abin da ake so bawa ya riko da gaskiya a cikin dukkan al'amuran, ya yi watsi da ƙarya a cikin dukkan al'amuran in yi haka to zai samu nutsuwar zuciya da ta gabai zai samu wasu ainihin fita daga barin abin da yake kukwanto zuwa ga tabbas bayan haka malam abdul muhsin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ke garin madina allah ya tsare shi da lafiya kyautata bayan ya makance baya gani mai makanta ido ne amma mai basirar zuciya idan aka kawo shi ajin mutan da muna madina kaninsa ne yake ma jagora sai rike hannun in ya zo kofa aji da yi sai ya shafa ilalaba ije ya dafa kujerarsa ta malami sai ya zauna idan yana koya maka imani da mala'iku duk ayi da sai maganar mala'iku a alqur'ani haka zai ɗauko daga bakar zai taho sai ya dire a cikin sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza kaza kaza a cikin sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza kaza in akan littafi yake maka haka zai iman da littafi in akan imani da manzanni yake haka zai maka haka zai rika faɗo manzannin da suka zo a Qur'ani kaza kaza kaza kaza cikin sura ba komai a hannun in kuma yana rauba ana karanto masa hadisai to duk mutumin da aka faɗa a cikin jerin mazajen hadisin sai ya ce shine wani an haife shi shekara ta kaza ya rasu shekara ta kaza yana kaza yana kaza ga yadda yake ga wutan suke ruwa a gurin sa ga waɗanda kaza kaza sai kuma ya tsallaka kan mutum daga har kuma zo kan matanin hadisin manzo sannan kuma ya bayani akan to a cikin littafinsa da ina sharhin arba'una akwai magana akan abin da ya shafi harka ta shubuha ko abin da kake ko kwantar halitta sai ke faɗakarwa ya kamata a sani cewa tsaiwa ce akan abin da yake da shubuha yana inganta ne ga wanda halayensa baki ɗaya suka zama miƙe tabbace akan shirya akan daidai sannan kuma ayyukansa da yake aiwatarwa ya zama sun tafi akan kama ta mai tsoron Allah da kuma tseni. amma wanda yake afkawa abubuwan da Allah ya haramta waɗanda suke wato a fili ƙarara amma kuma ya zo ya nuna yana da son ya tseni, akan wani abu da bai kai ya kawo ba ba komai ba ita to wannan hadisan nan da ake magana a kansa bai shafe shi ba zai karɓi wannan abin nasarar. sai ba da bayani da misali na abin da ya faru a lokacin sahabbai game da mutumin da ya zo yake tambayar abdullahi dan umar a kan jinin sauro a sutura ya ce abin mamaki kajo ya zo na tambaya ta jinin sauro a kan sutura shi ga mai tsantseni bayan sun je sun kashe husaini jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zubar da jinin da yake da alfarma da daraja da kima zo na tambaye wai jinin sauro an gane ku haka yanzu nake da mutum zai ƙari ka tobararsa da shirmansa amma wai saboda ya sa riga ta akoko ta mafi koma bayan yadi ya ɗauki goro ya ci ya cika bakinsa da shi sai ya riƙa wani Allah ya gafarta kai shi mai tsantsaye ne mai gudun duniya bayan kuma ka so bara yake iri iri malai to ba wani ake nufi ba shi ne ba kun an ce tsantsaye ba haka ake nufi a abin da ake nufi da tsantsaye ayyukanka maganganunka su zama suna tafiya a kan turba ta shari'a ba a san ka da yi wa dokokin Allah karan tsaye ba shi ne za a ce kana da tsantsaye kana barin abin da kake kokwanton su zuwa wanda kake da tabbaci da garai na halatta su dacewar a yi shi to shi wannan shi ne tsantsin amma ba wanda yana kaso ƙwararsa yana shirmansa ba ya rika bibiyar wasu abubuwa ƙanana yana nuna shi ne ƙoƙarin kiyayewa ne akan waɗannan abubuwan to wannan shirme ne sai abin da wannan hadisi yake koyarwa malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu mu bar abin da muka san cewar akwai kokonto tattare da shi mu yi riko da abin da babu wani kokonto a tattare da shi kudircewa za ni faɗa za ni aikatawa za ni mu tafi akan wannan tsari al'amuran mu sai shi sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu cewa barin abin da ake kokonto cikinsa shine abin da yake sama wa zuciya nutsuwa da aminci ta dalilin haka sai ka tarar ba za ka samu zuciya da damuwa da hasala da fusata da jin ba daɗi saboda ba ta aji abin da zai dame ka ba amma da zarar ba ka yin wannan tsari to za ka tsaye kanka cikin marana sai ga mutum zai ci zai sha zai kwanta a guri mai kyau amma kuma yana ƙare yana lalace a hargitsa a birkice al'amuran me yasa abu ɗaya abu kaza ya zuwa ya a ma'arai ya yi amana tunanin yaya Allah zai kama shi ko ba zai kama shi ba zai yafe masa ko ba zai yafe masa ba me zai faru wani zai gane abin da ko ba zai gane haka sura kullum in dai karfi abin da ya shafi wato ne ka san da akwai kokonto a cikin ka bar shi to za ka samu nutsuwar zuciya da kubuta ba kai ba zama da damuwa da jin ba daɗi sannan malamai suke ce wannan hadisi na sanar da mu falalar gaskiya da manzo ya ce a nan nutsuwa ta ina sanar da mu munin ƙarya da manzo ya ce a nan kokonto yake sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa gaskiya na gadarwa da bawa nutsuwa a rai sakamakon zuciya da rai ya samu sun samu nutsuwa sauran gaɓɓai maza ga sun kamar yadda ƙarya take jawo kokonto cikin al'amura ta kuma in dai kana nan za ka da mutum al'amarinsa a cikin rashin tsari da rashin wato ainihin fasali wannan su ne irin abubuwan da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan hadisi karero aka dan tsakuro aka faɗa da saboda haka har kullum abin da ake so da bawa musulmi a game da maganganun manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mai mai da hankalin kiyaye kamar yadda jikansa Hassan dan Ali yake da kiyaye abin da ya daga manzo tun yana da kuruci to kai da girman ka da hankalinka da wayanka da basiranka za ka wata abin da kake ji na manzo ka ba su kulawar da za ka kiyaye wannan hadisi na so mu zama akan tsarin cewar duk abin da za mu sa a gaba ya zama wanda muke da tabbaci da haƙiƙaninsa ne ba wanda muke da ɗarɗar ko kokonto a tsakar da shi ba to mu ta tafi akan wani tsari insha Allah al'amuran su za su kyau duniya da lahira Allah ka sabu shi. wannan shine karatun mu abin da muka da Allah ba mu sa. wanda aka cikar da kuskure ko cikin harshe Allah ya ce assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd to a tsari na korwa addinin musulunci bawa musulmi ana so a koda yaushe ya zama wayayye faɗakakke game da al'amura na addini da na rayuwa ya zama duk abin da ka sa kanka a ciki na rayuwa yana da mahimmanci da zamowa lallai a bashi mahimmanci da yana da alaƙa da addini da tafiyar da rayuwarka kada ka ɗauki abin da yake da shi da bashi duk ɗaya ka ɓata lokacinka ka wahal da kanka shi haka a ta ɓangaren addini ka ɗauki abubuwa muhimmai jigajigai waɗanda rayuwar addini ta ta'allaka da su ta kowace fuska kamar abubuwan da ba a lazamta maka ko ba a tilasta maka ko ba a ɗora maka nauyin sai ka san su ba to yanzu zai wannan zai baka damar duk abin da kake aiwatarwa za ka kana aiwatar da abin da yake tabbas babu wani wanda za a ce bata lokaci ko shirme a abin da ya sa nake wannan bayani da tambayoyin da ake aikowa in karanta malam a rana irin ta jiya da wasu wanda sukan zo hannuna a nan masallacin ko a waninsa ta ɓangaren tambayoyi har yanzu muna da karancin sanin tambayar da ta fi kamata ne na sha kamar ba zan karanta malin tambaya ba amma karanta ko kuna jin amsar ita shi ba zai ce komai akan wannan ko kuma ko yace a faɗi wata tambaya ya ma kulle an fahimta ko to tambayar da ake mun a wannan takarda in faɗi sau nawa aka ambaci sunayen na farko annabi musa alkur'ani annabi ibrahim annabi muhammad annabi isa saura aka faɗi fir'auna alkur'ani an fahimta ku to duk da kai tambaya shin assignment ne aka saka nan su ma makarantun yanzu daga malaman haɗa laman duk wasu gidadawa ne za ka da malami a institute ko kuma misali a jami'a amma bai samu wayewa ta karatu ina dai da tarin abubuwan da ya haddace amma sanin me ya kamata a yi sai sai ka ɗalibi sai ya ji ya gano masa sono aka faɗi annabi musa sono aka faɗa in ya gano sono aka faɗi annabi musa sai ya sarfe zaune sai imanin sai ya ƙaru ko kuma in bai sani ba sai imanin sai ya ragu to kana so ka san adadin su ka koma cikin littafin al-mu'jam al-mafahari game da ayoyin al-qur'ani in ka tafi Musa zai kawo maka ko guda nawa ne da kuma kowace sura da aya in ka tafi Ibrahim zai maka haka in ka tafi Muhammad zai maka haka in ka tafi Isa zai maka haka Fir'auna ma zai maka haka na baka inda zaka samu amsa amma in ka ma samu ba abin da za ta tsara ba shi yasa malamai suke cewa da aka zo ake maganar tafsirin ko bayanin an hana annabi adam ya ci bishiya a ƙarƙashin tafsirin ayar irin su ibn kasar da sauran suke cewa Allah bai faɗi kowace irin bishiya ba ce saboda ya san babu ma'ana mu san wata bishiya ce mu fahimci cewar an hana annabi adam da matarsa kaza sun yi hakan ya zama musu matsala a rayuwance da kuma a mu'amalarsu da mahaliccinsu ya rasa musu da daɗin da suke ji da albarka da suka samu kansu a ciki ta gidan aljanna an sauko da su gidan wahala ka fahimci cewa in ka saba wa Allah irin haka ce za ta faru da kai in ka bi shi kuma alkhairi da albarka ce za ta dore a tare da kai shi aka fi damuwa da ka fahimta ba ka san bishiyar wacce ce ba in ka sani sai ne in baka sani ba kuma sai ne an fahimta ko to shi ne suke cewa abinda iliminsa ba zai amfane ka ba jahilcinsa ba zai cutar da kai wannan bai kamata ka mai da hankali akan kamar da wata rana aka taba turuwa ganin yadda malam Allah ya masa bai wasu na alqur'ani yana karanto aya kamar yana tsamo wato wani abu a cikin aljihunsa da ya ajiye ya san da shi aka ce tambaye ayatul kursi harafai nawa ce ana kawo ma a gurin ya ga takarda na fata aljihu na sai ya ga maka harafan ta nuna sai ne sai ka samu kariya daga shaɗan ba makaranta kai ba ko na biya ce kana karanta ta ba ka shiga aljanna ba sai dan baka mutu amma ka mutu sallah ka sai kai kokari ka san bakakin ka amma baka karanta sai ne da ba baka sani ba an fahimta ko an ce an ka karanta ta a cikin dare Allah zai baka tsaro da kariya haka waye da shedan haka zai ganka haka zai baka sai ka san adadin harafanta ba kuma ka damu da karanta ba sai ne sanin bai ma amfani ba bai ma rana ba an fahimta ko za ka mata duk sanda ka ɗauki alƙalami za ka rubuta tambaya ka tsaya tsaye ka kalli me amsa tambayar nan za ta dama maka da shi yanzu misalin bayanin da maka hadisi ɗaya muka ɗauka amma muke ta ɗan tattakulo tattabo tattako abin da malamai suka faɗa da ya shigo cikin rayuwarmu da muke aiwatarwa amina da za mu iya komar kafa sarawa amina wuce da daga farawa mu zuwa yanzu mun yi rabin littafin an fahimta ko to amma ba zai ba mu damar fahimci ba gane ta manzo mu ji dalan da daɗin ta an fahimta to kuma wannan zaluko wanda ake da ƙoƙarin abin duk wanda za ga an ɗauko akwai wasu da aka baro saboda ana ganin ba su suka fi muhimmancin ka sani ba akwai irin wannan ko a malamin wanda zai ta kalato irin wannan ai da mun gara ma sai mu zo mu kalli irabi wannan kalmar ita ce fa'ili wannan ita ce maf'ul wai ina ta ina jiya san zaurance aiki a gama kaf ce ka mana akwai ilimi amma dai bana gane ko to kaga an yi baya ba an yi shirme to shi sa kakan kallin me ya zai amfani mutum kai tsaye ko me yake da alaka da rayuwar me yake da alaka da addinin wanda ina tafiya zai iya ba kuma ya amfani to haka mu ma wajen tambayar ya kamata zuwa irin nan da jin bayanin da ake mu samu wannan waye Allah ya samu dace akan eh yake magana akan cewa tambayar sa kan rantsuwa ce bayanan da malamai suke cewa rantsuwa ta kasu gida uku akwai rantsuwar da ake ce mata yaminul qamus rantsuwar da ke turmutsa mai yin ta wuta ita ce rantsuwa kan karya ko abin da kasan ba haka ba karan misali irin yadda yake faruwa da masu laifi ya yi fata ta tashi a kama shi shi shi ba shi ba ne ba kai ba ne shi shi ba shi ba ne da aka yi wani za ka rantse in shi wanda ya kama shi da abin ba wani shaida da za a zo wato ainihin a hada da shi a ce eh an ga san da ikama abin ko kuma ya ga abin sa a gurin sa ko na abu mai kama da haka ba shaidu da za su karfafe shi ka ce to kai zan baka rantsuwa wani sai ya rantse maka kuma ya san abin shi yana to irin wani ta so ya min al-gamus to wannan in mutum ya yi ta sai dai tuba in ya ɗauko kansa ya bari ita ga da tuba da yiwuwar Allah ya karɓi tubansa da yiwuwar kuma Allah ya hukunta shi da abin da shi to ta ake cewa min rukam in mutum ya tafi ya tafi akan wannan tsarin ina nuna cewa Allah shi a gurinsa ba komai bane akan ya rantsa akan abin da ba haka to da su za ta ke kai mutum wuta akwai kuma al-yaminul munaqada ko munaqida kullatacciyar rantsuwar da in ka yi ta ka saba mata to kafara za ta hauka ita kuma tana da alaka da abin da bai zo ba sai nan gaba shi wallahi ba zan shiga masallacin nan ba yau Ka gaba lokacin shigar bai yi ba ko kuma wato san za ka shiga sai kace a yau ba za ka shiga ba ma'ana ba karga ka aiwatar da abin yanzu ya kace ba za ka ko kace yau sai na shiga masallacin nan wallahi sai ya yi a kulle ko aka bude aka sa wani mai garin da ba zai tunkuɗi ba a gurin ka ka ce iya wanda suka fita shi sai shiga kan wani sake shiga an gane ku sai kuma karan da zai shiga an fahimta sai zama ka cikin ka baka shigan ba shigan ba ta yi ba ka saba wa abin da karan sai aka ko ka ce sai kai ba kai ba ko ka ce ba za ka yi ba kuma ya zama kai to wannan shine ake yin kafara azumi ta baiwa ko ce da mabukaci goma ko yi musu sutura da aya ta tabbata in kai ɗaya daga cikin waɗannan sai kankare maka laifin abin da zai kama ka da baka yi su ba wallahi ba zan ƙara ba shi abinci na ba sai ai ba a ka za aka zo aka maka bayani ka san abin da zai zama da dalilin shigar ka aljanna shin wannan abin da kake bashi ne a ba shi ne ba kuma yanzu in kai haka dangantaka da ke tsakanin ta lalace ka za yan baya ma za su abin zai maka kaza ai ya kamata ka lura wannan illolin kaka kalli ka zaɗin da ya maka sai ka gaji abin ya kama ka mu zai ce in ka ce ba za ka yi abu sai zamanto yi shi ya fi alkhairi ka yi abin da ya fi alkhairin ka warware rantsuwa to shine sai kai kafara dan ta abubuwan da muka lissafa sai kuma yaminul lagwi ya sashiyar rantsuwa malamai suna ba ta ma'ana biyu ko da yanzu na ana a same ka kitif kitif kitif kitif kana wanki an faga wankin kashi shi wani wanki yake wallahi wanki na shi to sai ka rantse ko ba ka rantse ba san wanki kashi ko ko da so yake tabbata wani wanki ake yi kuma sai wallahi wanki ne ko baka ce wallahi ba to wannan ya sashe rantsuwa shi bai yi ba dan wato ainihin ba zai wani abu ko sai yayi wani abu ko ba yayi dan sako ba an fahimta to ana ce mata yaminin lagu wallahi na za wallahi na yan kura za ne ko ba ka rantsa masa ba za ma yan kura za ka yadda an fahimta ko ba ta yana kokwantan magana ka ba ko kuma bai yadda abin da ka faɗa ballantana ka karfafa masa da tsakarar duk wannan yana iya shiga cikin wato ya sashe rantsuwa ko kuma ka rantse akan abin da kake da kyakkyawan zaton hakan sai kuma abin ya zama sabana to ana kiranta ya sashe rantsuwa ka san da irin wannan hular to a sheran da muka siya da ni da alhaji salisu aka dinka mana iri daya to sai ka hangi wannan hular akan alal salisu na tsoron a ai ga mala abubakar ɗin yau da karar kai daga farkon kwanan magi kan ya taho ka shi ai gashi nan kwamfam da ai wata hular hular shi da kai ba shi bane to wallahi shi ne <laughs> an gane ko kyakkyawan zaton za shi dai a san da ya mun ni ne da wannan hular kuma yadda ya hanga ni ɗin ne Allah zalun suna ƙara da kai na ga fa ƙara kiba yake ayya kuma na tinne ayya kuma na tinne ko sai ai ba shi ba ne ka da wannan abu ya ta da wannan an gane ko to wannan ga gamus abin da nan kai yaminul lagus ba za a kama ka ba ku Allah ya samu da Eh. yake cewa mun yi maganar tsantseni kan abin da yake da shubuha ya ɗauko kyauta ya baka sai ka sai yana harka tsubbace tsubbace na karɓar kuɗi da wannan kuma yakan ɗan taɓa sai da dabbobi amanin kuɗin da ya baka na sai da dabbobin ne ko na tsubbin ne akan haka ce ka bari to sai zama shi ba wannan bacci ba ɗauka iya baka zuwa ɗin eh, da kai bakaniki ne ce gyara min babur din da Allah ya samu kai kwankwashe kwankwashen ka san gyare gyaran ka sai kace naira ɗari biyu Ya sa hannu a ɗan aljihu ɗauko ya nika to kuma kai ka san yana fashi to shin wannan yana cikin kuɗin fashi zai biya ka aikin ka da su ko ko a'a ba kuɗin fashi ba ne irin wanda ya gada gurin babansa ne ko aka yi kyautarsa an fahimta ko sai wannan ma ka karɓa ko ku kai ba ɗan tsaye aiki an fahimta ko za ka karɓa da bambanci da abin da aka ɗauka aka baka da ko maganar abin da yake nan haƙƙinka sur kana da haƙƙi a gyaran da kai a biya ka to ko ba tsora maka sai ka tambaye shi wannan kuɗin za ka gani cikin tu ka dauko ko cikin haramtattu ba an fahimta ko eh wannan ba za su yi wannan karatu ba amma irin wancan da kyauta ce ba ta zama lalle ba ba magana ta haƙƙin ka na wani abu to sai kai tsantsani a kan eh, kuma wani ɗin ma in ka ce kai je ka kawai za ka samu sakayyar lada eh, ka zo yin matakin ƙoli wajen tsantsani ba kuma abin rashin sa'a kai kun barayi su gane ki ta kawo gyara na ke ka fita kai aika ma ba ko kawai kake dawo <laughs> subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk